mazauna birnin yamai ne suka taru a dandalin place de la concertation a wannan alhamis inda suka gudanar da gangamin goyon bayan sojojin kwamitin cnsp waɗanda suka ba da sanarwar kifar da gwamnatin shugaba muhammad bazum suna masu nuna farin ciki da wannan juyin mulki kamar yadda ɗaya daga cikinsu gamace muhammadu ya bayyana da Allah ba sojawan sa suka kada wannan mulki na yaudara na mahmud yusuf shi da bazum wa'anda shekara goma sha uku suna gallaza muna azaba suna soce muna cikin ƙasa Allah ya kara ranar da ikon su ya kare nan mun zo mu gode ma Allah kuma mu gode musu ya gada musu muna bayan su masu zanga-zangar sun fantsama titunan birnin Yamai inda a ƙarshe suka nufi ofishin jam'iyyar Pendes tarayya a daidai lokacin da wasu kusoshin jam'iyyar ke gudanar da taro isar su ke da wuya suka afka cikin ofishin jam'iyyar da ke unguwar zabarkan inda suka kwashi ganima kafin su cinna wuta yayin da wasu daga cikinsu suka farfasa gilasai tare da kona motocin da aka kesa cewa sun kai talatin. suna ya ya koma ya zo gidan mamashi nijar kuma an kore shi Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun na cewa har yanzu da sauran hazo a halin da aka shiga a kasar ta Nishar duk da cewa soja sun tabbatar da kifar da gwamnati. Abdurrahman Alkasum na da irin wannan ra'ayi a bisa la'akari da yadda aka shiga gogayyar sanarwoyi a tsakanin bangarorin biyu. boni ina ga abubuwan guda biyu na ɗaya lokacin da ake ɗauka sanar wanda shi ministan harkokin waje wanda shine shugaban gwamnati ta farhula ya malam hassan masaudu eh, na cewa suna nan daren da an kuma wani abu ne wanda za a kawo bayan shi nan da ba dan lokaci ba eh, wata magana ce wadda ta kawo ni rudani cikin tahiya kuma sanarwa wadda ofishin harsan harsoshin sojoji na kasa na cewa ba su yarda ba da duk wani hari da ake iya kai masu wanda suka yi garkuwa da shi shugaban kasa saboda ka a kawo wani rudani um, kama sun yi biyayya ga sanarwar da wa'annan sojoji suka yi jiya wannan abin shi ma ya kawo rudani kenan da duka ana iya ce har yanzu ana cikin hali na mai abu ya rantse mara abu ya rantse. zuwa lokacin hada wannan rahoto ba a bayyana sunan wanda zai shugabanci kwamitin cnsp na sojojin da suka kifar da gwamnati ba haka kuma ba wani bayani dangane da abin da ke tafe da tawagar kungiyar ecowas a nan birnin yamai